الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مشاء بسم الله الرحمن الرحيم

قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تسجي يوسف يشينا كذا وأنا كذا أبونا كبغري وأنا حائل وأنا كنا مهيلا وربما أصابني ثوبه ليرى سواني وسكينا إذا سجد الوقت الزيادة أشي وانا شنا قولي كنن وأنا جسم مهيلا تركي gare shi sannan kuma tuwa ya jama wa sarki na wannan sarki wata wanda aka zuwa ne sarki na wanda ya kasance a ainihin hukumi zaman su najasa zaman jikin su najasa da ne ya najasa wannan hukumar na wannan wata wannan hukunci na wanda ya kasance ba a yi ba wata wannan hukumar ana yake na da najasa ce amma za a yi hakikata ga hakika ba a wani mai najasa haka ne ta hukumar ana yi tuwa ya ta masu na saboda ne duk tun da jini ya taba a shi ana iya hukunta da cewa kawai da suna da suna da rashin tsarki amma wannan tsarki hukumar na la hakikata don kan ga tuwahin mazo sallallahu alaihi wasallam ga cikin mazo na tarfi cikin ta ga tuwahin na tarfi tuwahin ta ko bai ba ta sallah ta sallah ta ba ta ba don kan a cikin nan ta ga babu za a na ba sauran rubutan ne kamar a tabu idan ta da a cikin sallah ta rubuta kira sallah ta ikata ce ko kuma ta hadisa sallah ta ikata kada ce wa kada ta dai Allah murati manzon Allah ya kasance shi na sallah akan watan kezu ko kuma akan tabarma da ke na wani shi aka ce ma adam da kuma rasu wanda ya kasance ya ka aza hannuwa arza ila wutan da shi zai soka ka da wutan ka da ka iyaka ne da duk zahinka da wutan ka shi aka ce ma kuma rasu ana ce shi kezu na hausa wanda da ke wani ba ana shi kezu to ashe kenan kuma kaga wannan hadisi na gudun cewa ashe mace in tana gaba ga mai sallah ta gidda irin wanda a gidda jana'iza kuma sallah da ba ta ba ta gidda sallah da ba ta gari ba balle ma a cikin ta musu ba mu salati Allah hati bai mai bayani akan sallah akan tabarma wa sallah jabirun wa abu sajid bin sajina jabirun abdullahi wa abu sajid da abu sajid abu duri ko wannan sai sallah sai su je cikin jirgin ruwa da'iman tsaye da ke na ba imani ba ba zaune sun kai sallah cikin jirgin ruwa ba imani a sun yi sallah cikin jirgin ruwa tsaye wanda ƙa'imi da laki da ba ina haka sun ke sallah wa qala hasan hasan da jirgin an zama mai shi aka ce shi mutum na sallah cikin jirgin ruwa idan zai sallah shi zai sallah tsaye ko ko zai sallah in yi sallah ke kenan shi kewaye kewaye ko kuriya zai yi ko ko shi shi sallah dai in yi sallah dai waya duru ma a haihu da shi zaka ya da jini da jini zaka ya kuma shi a sallah ke da jini wanda jini nan shi zai shi kan sallah ka in jini wai kauce shi goma kauce ba shi zai shi zai sallah dai ka kauce shi wannan shi na wani a haihu makana za ta na nake kai duru ma a haihu makana ba har yan awa a awa da zaka tabi yani kamar da mun fi zai ci to shi na ce babu salati ala rasuli wannan la jabir mu abu ta yake da safina ko wannan su yayi sallah qa'iman tsaye ba imani yake ba wa qala al-hasan hasan da su yace yusalli qa'iman da aka tambaye shi aka ce menene hukuncin wanda zai sallah cikin jirgin ruwa shi zai sallah sai ko da zai sallah zai ce yusalli qa'iman kai sallar alhali ka tana tsaye ma za ta shuka za a tarika muddin yin sallah daga zai da ainihin masu biyarta ba amma idan masu biyarta za su wani da yin sallah ta yi kai zamci ba saboda in ana jin jirgi wani tafiya shi dangata ina dangatawa wani nan da zai wani ya fata ne don haka shi ke da inda Allah ya haka san abubuwan da su saba da shi ruwa ba kuma ga tafiya ke tunye ta sake kuɗa to ya za a yi ko ta ke biyu ko kwana guda ko kwana biyu da za a rasu da sai an zo mutum na ko ya za a yi sallah to shi na sai malama sun kace nan akwai zaki ko dai su sallah da yin sunna sai suna yawa in limani ya sai in yi sallah sai ba zai juta ma ba zai wahanta ayyukan masu da ya zai ba to gara shi sallah sai zaki an tajjal da shi sallah da amma in ya kasance cikin masu biya akwai masu cutuwa a kowace kasance yin tsayin da zai da su don wannan kasance da suke kaza da su ba ba kala hasan su ta je kayan za ka yi sallah da yi ma za ta shuka na tarika muke ba za ka wanda ainihin masu da yadda ba ta duru ma a haka za ka ya da jirgin wa in kana sallah ce kenan kaga idan kuka karba ta sallah kuna dinin nan ana na ta jirgin wa haka ya kauce ko ko zai ku haka ku zagayo in ya kauce ku zagayo in ya kauce ku zagayo haka tsarin sallah kaga ashe ita da ake yin haka ɗaya ila kake gani ya kauce wala ka'ida ko wa'ila ba ka'ida in ya kasance ya samu burkalar hadarar da shi hadarar da shi wai wani tambayi da shi wai ya zan sallah ke yi ne wa shi abu da bi kayan ma ko kayan da su kayan za ka yi sallah da halabar da kayan ma kai kayan ma hali akwai akwai ruwaya ta su ta wa illa in ya kasance ko in kai sallah tsaye za ka tuta wa mabiyanta za mu samu wahala a kan yin sallah tsaye nan ka shi ke sai ka sallah ka'idan hadis kana da ne kuma masu ne sallah da nake to wannan dai abin da Buhari ko da wannan a kai ne ta ga ita shi ba shi na bayani akan asalatan al-hadis da kuma sai ka sallah cikin ruwa wai sai ka shigo da masa wato mubashatul ba wa dina ba ba zai da zai kasance ka taɓa cikin ka da kasa ba ka kwanta suna cikin jirgin bai kasa to haka wanda suna kan ba ai bai kasa yake ba sama tabarma mai yau ka shi ke nan kare da yin sallah cikin jirgin ruwa da yi tabarma a tsakanin ka da kasa حدثنا عبد الله هو ابن موسى حدثنا عبد الله هو ابن هو ابن يوسف التلميذي قال اخبرنا مالك عن اسحاق عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك anna kula anna jaddata mu malaikata hakika kaka dai malaika da har rasulullahi ta kire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yada amin sana Allah saboda da abinci wata shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam ta hada manzo Allah abinci ta kira manzo Allah ya soki wannan abinci da manzo Allah ya tofa a kala min ko ya da wannan abinci sun masa annan kada ki kumu bari ku salliya ku tashi ku sallah yace wa da tana sun manzo Allah ya ki sallah cikin gidansa sarkin wani sala hmm. da yake samun rokan mazu sallallahu alaihi wasallam ta ce bayan an sha yin shi ta mazu ala ina sun ka samu ina son ka yi sallah a cikin rana ni kuma ina bin ka zama wannan wurin inda kai sallah ya kama sallah domin ya kama sallah ta Ta ce ina din ka so yin sallah cikin gidan ta ce ga wuri ke ne na sai ana da yake maza maza ya ɗauko wa kaka ɗaya wani wanda shi kuma da yana da ɗaya har ya lankwashi to shi na ana zai ce fa a kada ne masu ala Allah shi daga wannan abinci kala ce ko mu ku tashi fa da kusan da ku domin ni ku sallah ashe nan kaga ba don sallah an kira shi don hadisi a kira shi da don sallah an kira shi da sallah bai fara shi sannan a shi abinci don haka sai fara abin da an kira shi akan ne shine ta yi abinci saboda shi ta kira shi kuma shi wannan abinci bayan ya ji abinci da kuma ina son kenan sallah cikin gidan ganawa domin in dole ne wani sallah da mutum samu albarka ko mun kada ce ko mun bayu ta jera أصلي لكم قال أصلي لكم قال أصلي قال أصلي لكم يوليه مصلى قال أصلي لكم يوليه حتى حقيقة بين مصلى يكون كتاكيوري قال أنا سبحانه ذاتي وقمت لديك إلى حفير لنا يتاشى أكم وتتابر ما كانوا hadin ruwan da ta yi baki baki yin tso da ma da duk dojin da wata an dade ba a zaune ta ba yin tso da ma da ko kuma saboda an ana amfani da wata tabar ma ta yi فنزعته بماء الدين بمامة الروا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتأيى أكون ونسى بالمال وتفوت واليتيم هي تفوت هذا المراي وأن المراي أن تمشي ثم يرفض أبي زميرة ليس شيء زي ما صلى الله عليه وسلم ليس شيء أنا ليس وأن وتفوت لي تفوت واليتيم تعالى ونياو ولا أبو بايم وصلى الله عليه وسلم ولا أجوز شبه وتصوفه ولا إلى بايمه

bai magana akan sallah akan tabarma shi ana yi ko ba'i to kuma mun ba sun ce ba'i da hadisi da musu dogara da shi shine hadisi wanda ibnu abi shayba ya rawaito min dalil kuwaitin a min dalil kuwaitin halin annabi sallallahu alaihi aisha ya tafi aisha yace mata asaran nabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu yaqulu wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira alhali kun wuta ne wuta jahannam yace shi daga yan wuta yace shi daga kafirai shin manzon Allah ya hasa da mai sallah alhali ga shi Allah na cewa mun sanya wuta jahannam yace shi daga kafirai yace ma da Nabi sallallahu alaihi wasallam alhali wato Allah ya sallah da karama to ga hadisi ya zo kan ko ake Buhari kenan ya fi wannan hadisi da yake kuma in ba hadisi na ba hadisi ya ga wannan hadisi da yi kenan don wannan hadisi ya yi wacce kai sannan ba haka na kuma har ya kuma kawo wani can da kuma kawo na hadisi ya ce mazo sallallahu alaihi wasallam ko shi ma aisha ne a midari na midari ke to na hanyar sallar mutum da kawai ya ce mazo sallallahu alaihi wasallam yana ka zama da sallah a kanka ko kuma hadisi na aisha ne ta ce mazo sallallahu alaihi wasallam shi ta zama da shi Allah wa kuma sallah a kanka kaga yana sallah a kanka ba shi ne yau ke babu zai sallah da shi bai da gane a kan sallah a kanka ba ana yi ko ba yi ya kawo hadisi mai kai, don haka sai da ya kawo hadisi mai shi mai umma hanin ba Wani shi ya yi wata shirin aisha da zai zama an haka shi mazo Allah bai ba amma ta da kanan kuma sai ga wani hadisi an samu daga yadda ta ce mazu Allah sha da zama ta wani hadisi wani ya zai sallah sha shi nan sai sallah a kanta. Babu kula da Allah murai bayan ya gane a kan sallah a kan kura ana yi ko ba a yi. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شوبه قال حدثنا سليمان الشيباني وعبد الله بن شداد عن ميمونه قالت ke su ko a kan tabarma ga jiyar tabarma ka yi yanke tiba wace hadisi da mun akawar tsaro cikin na da an halin ala a hadisi na suleiman ashebani kenan ka ga yanke tiba da an halin an a shekaru na kuma abu da rifi wata an shuba an suleiman ashebani kenan buhari shina da hadisi shina da hadisi hadisin gar buhari shina da hanya biyu don haka hanya guda sai kulla mai babu sanad da hadisi ba ne guda sai kuma kulla mishi babu sanad da hadisi tun da ina gaba gudana gare shi saboda hanya biyu samuwar shi a da hadisi ga ta gehen musaddad shi a da hadisi ga gehen amur wani ya ke yadda wannan ku amma ma hadisi abu rashin karanta suwa sallah kan tabar ma da sallah kan umra dukkanin su watan daga abdullahi na shaddadin a maimuna daga maimuna an ke yabo to amma buhari hanya biyu gare shi wannan hadisi hmm? to shi na abin hanya ɗauka hadisin babu da za a sa mutum mutane ya mara shi wani za su yi ai yan tafi ba hadisi na wani na asalin shi dani na anwa an muna kala ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ta asabu sabu da ko kana gidaje kana nabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kasance gidaje shi na sallah wa ana bi da ina tura shi wa ana haifin وربما أصاب عليهم كل آخرين قالوا وكانوا لي أنا أمتي تاري أنك تيوى يوم تحديث جو الرجل لا يوصل أمتي يوحنا ولا يوحنا يوحنا تواشي hanya ta Abdullahi bin Shiddadin na an maimuna daga maimuna amma Buhari ya samu wata hadisi maluma ne guda malami ne guda ya kasi ba mutaddad ibn Musarhad cikin tashi hanya babu bayani a cewa tun waye wa da manzo Allah ya kasance wata in yi yi sajida tuwaji na da taɓa jiki ne ko kuma jiki na da tuwaji ne ake yi wannan amma ta hanya ta rori da an samu cewa watan cikin wata hanya ta wannan ta musaddar hadisi na na bai da kuci ko kuci na farko watan za a saba sauran musalli kuma a ta tsawo za ta jira ko kuci na kuma an salatu alal mumrad ake yi wannan amma hanya ta rori da kawai abin da a cikin ta a salatu alal mumrad kaga a shanke da yan kafi ba hadisi na rufu yana dauke da hukunci biyu hadisi da biyu yana dauke da hukunci guda amma wannan ta hanya ta fitar da wannan ta hanya ta wannan abu da yake yace ni babu salati ta firashi ko yace mu babu salati alal firashi babu mai bayani akan sallah akan shi kida ana sallah akan shi kida ko ba'i sallah akan tabarma sallah akan kiyo sallah akan shi kida babu salati ta firashi watan za a nasu ala ta dashi ya tsalla akan tabarma dai akan shi kida dai wa qala anas ma anas ce kunna mun kasance sabi muna sallah ma annabi ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da daga cikin mushina da akan duwaye ne ko sanin zahir rana idan za ka tsira sai ka fara yin duwaye ta sunan ta sama fa ya jibril hamana ala tobi حدثنا اسماعيل هو ابن ابي قويس قال حدثني مالك عن ابي الحسن مولاه ولد عبيد الله عن ابي بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت لا تسجي انام اذا كان بين يدي رسول الله كوكب منزول الله صلى الله عليه وسلم ولد الله في قبلته كما هو مثل القبلة وإذا سجد أن يسجد كما سجد سيما الله صلى الله عليه وسلم كما هو وقبلت لجلاء يحب شيء لم واذا قام الى قال تكي والبيوت يوم اذا فيها da ke babu da yake dodo haka shi hata wa shiga manzon Allah bai san ba da sajira sun da za su sai koyi da bana in ya ci da sai su koyi kawo kaga ne ka sallah ne nista shi ba a musta'un ba to saboda wal qulub wal qulub yawm idil fiha masali lokacin da yake da ibada da ido don haka ashe ke na shi kawo wannan illa ne kuma sannan bayan babu da tudu kuma wannan shagunin kuma ainihin akan shi kita guda su sallah don haka buhari ce babu za ta da firashi yanzu nan ya kawo wannan hadisi mujmal ya kawo shi dunkule babu su za ta alal firashi shi shahidarwa shahidar kai mai nasa ko shi shahidar iyalin ko ko shahidar koyo da wasu kuma ke kai ba mu zai da shi. an ce yadda wanda ko da ce ni a ta suna yi hayar bukari kara a ta suna allah su an bukari a ibn shahada. na ala habar ne ko wasu anna aisha a habarin ku an tuna da suna lahi a cikin mazo allah sallallahu alaihi wa sallama ka na yi sanci wa hiya bayyana kuma bayyana kyalashi manzo allah ya kasance shi na sallah aisha a tsakanin da alƙiwala ɗin amma aka rashi hadisi akan shi ta tafiyar laimi itira da jinaza ta gifta irin wani hakita jinaza ga bagari shi ta ne yusa fi wa aka da zan ta gaban shi itira da jinaza wani hakita jinaza yusa fi ala da rashi hadisi ya kasance shi na sallah kan shi gida ta iyali ne sai babu kula da ala da ko dole ne shi gida ta gifta wani kawai da zai shi kuma ala da rashi hadisi dole shi gida wanda suke kwanciya a kan ta ko da ta kasance a cikin suke domin sallah ko domin zama a ba don kwanciya ba sai ya hadisna abdullahi da yusufa ko ce ni a qala hadisna alayhi an zai yazida huwa ibn abi habib hay ila da malik an huwata anna nabiyya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan an huwata anna nabiyya hadisi wa ilina an huwata anna nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam an huwa tabi anna nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam hadisi mutane na su. ya ga dawo hadisi mutane ko yace an an nan da fiya hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mutane hadisi mutane kenan ko to ta kana yusalli manzo Allah ya kasance shi na sallah dani wa aisha aisha mutum wata tana ce bayan da ku tsakanin ne ga kana a kula Allah ta raka akan shi da Allah zai nama da Allah wanda suke baciya wanda suke baciya a kanta Allah zai ya nama da Allah da suke baciya a kanta babu tsaki Allah ta raka shi hidawa shi hida iyali sannan ba shi hida iyali wanda ake baciya a kanta ashe ke nan kaga watan shi mai shingida in ya san tsarkin shi a cikin shi kwanciya a kan ta da iyali shi a tsala a kan amma in ba amma kai wani in ka so ba da kushin ya ta mutu shi kwanciya a kan tashi da iyali ne ko kuma da shi kwanciya a kan tashi ne ga zaba kan ta in dai irin wani na ko kuma ya ke su saboda ni shi na iya samun mani shi na iya samun mani a shi kenan ka ga in kai sallah ka ga isma kai sallah kuma ka san tsarki ne ba ba ta sallah da yadda da baka da hakika ne a kan tsarki don haka a shi kenan ka ga su sun san hakika da tsarki ne da su don haka manzon Allah ta sallah a kan wani shi ga Aisha ba ta mutane mai ba shi ku bai mutane mata a kan kwanci a kan shi ita suke yi a kan ba babu su yi ala kyau fi shi ta hari bayan bayani a kan sajida a kan tuwaji lokacin ɗan nazari wa ƙarar hatan hatan da yusuf ya ce kana da tsawon mu yarfi duna alal amamati kana da tsawon wa da sahabbai sun kasance yarfi duna sa ya sajida alal imamati a kan rawunan su a shekin na ta ana sajida a kan rawunan linki guda ko linki linki guda na rawa ta samu ya sanya da aka yi saboda sanyin zahir rana ko kuma linki duk ya kasance ya da zahir sosai wani alan da wani haka nan kuma sahabbai sun kasance suna sallah alhali suna da akan hulun nasu kenan sai a wa sai a sajida ta kai daga sai ta hanyar sai ta hanyar sai ta kawo gida in ta kawo gida ta kawo shi da Allah in ta kawo shi ba ka da zai anana saboda ta riga ta rufe goshi ashe na ana sallah akan talaba ko to duk sahabbai masu sallah irin wannan sifa ko wani su waya da hu bi kubai hannuwa ne da cikin lashin ainihin hannuwan shiga ne ko wani hannu ne da haka ashe kenan ka kai an yi a yau na ko a ashe na kaga ba haka su kai ba ko hannuwa in ta azabu akwai zai wannan shi na gudun babu da babu da sajada babu da umra babu da kesu dan da akwai kesu ba a samu irin wannan wannan ilahi a ke bi ba wannan illa babu sajada babu kesu babu umra don haka ta goshi sai an yi sajada kan rawani bayan ya a kan rawani wanda bai zama sai shi sajada kan walla a shi ke da kare ko su nan sahabbai suna sarari suna sa walla ke wasu su sajada kan rawani wasu wasu wasu su sajada akan hulun nan amma ko da da hannu na cikin hannuwan riga su حدثنا أبو الوليد هشام بن galibin الملك قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثني غالب القتال عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا منتفشين سليمنا فتى مع wai da ba na karfato da ɗaya daga cikin mushina a da ne ta zahi ma su ne su ke sai ka ɗauko rafiyar tun hanyar ka tsara yadda za ka sajada a shi ke nan ba mu samu yin sajada a kan tahi ba ko ba mu samu yin sajada a kan tahi ba saboda yi jikin kan kuma ya zama shamaki a shi ke da kayan ana yi a kan tuha tuha ya mata mata barma ko sannan hula ta zama mata barma ke a shi ke ba a gama jiki jiki a sajada kai ne an kai haka nan ba a yi sajada ga haka ba ba a yi sajada ga abin da ya kasance da ke ya aka ɗebo shi ba a cikin ce ta ko abin da ya kamata babu talaki sun yi ari, ba ga gane a kan sallah ta ta ma'ana ko ba a yi babu talaki sun yi hari yin sallah ta yi ta kalma ana yi ko ba a yi a duk na hari mun a yi ya ce ala hadis na shi ba ala habar na abu salma da yi tun da yi da al'adiyu abu musulama ala habar na abu musulama ka sayyidun yabi da al-asiyu ala ta'altu an samna malikin da ta bayyana sunna malikin inda mai a kan nabi sallallahu alaihi wa sallam kina alaihi manzon Allah ya tafi kina Allah ta kama ni kala da am manzon Allah ya tafi kina Allah ta kama to ta wannan mun samu ana sallah kina ta kama to sai ma nuna sun ki to nan ga sallah ta kama shi min ba da dina ne ko ko ba da tasiri min ba da dina ko ba da tasiri ko ko da a'a min ba ne ya rusa rusa shi kawai an kai la ba da tasiri ba a kan wajen mutum ba shi aka yi da aiki ne ba da min ba da sisi ba da ko kuma da min ba da rukusa maluma sun kashi inda jikiri ya ce wannan rukusa shi an kai saboda mi mahi yawan takalma mahi yawan ce ana zaka sa da su yawan takalma da aka yi su shi na sa mahi yawan ce kasan takalma na jisa gare shi to in ya kasance kai sallah ma ya zuwa najasa ko da mun doka mun ce sallar takalma babi ne na ainihin addina babin tasiri to nan ga mura'atu tasbihi kiyayewa da ainihin gyaran sallah ko kuma kawashin sallah yayi kamar da mura'ati wajen a ilatin da jata yayi kamar da ainihin kiyayewa shi ko da da jata a shi kenan kaga mun samu maslaha guda kaura ga maslaha ta jalbin maslaha shi shine yin sallah ta kalma domin tsawa ko ga maslaha cikin kuɗi imam shi ne ya sallah ta kalma in kai sallah ta kalma ka zai kai ga suna da jita kai sallah da ba ka sallah a shi kenan ga maslahar da jarrun misali ga maslahar da jarrun misalin da kusa mafadin a ke kenan idan maslaha ya sun kai kaura wacce za a gabatar su a kan wata sai ma nawa sun so idan maslaha ya sun kai kaura za a gabatar da watan kudi ba sai a gabatar da maslahar da kuke mafadin alamar da kuke misali a gabatar da ainihin maslaha ku da ainihin fashin sunna in kai sallah da takalma suna da jisa suna da za su lalace a shiga da kai ba a takalma ba don haka wannan abu dawuda ya kula babu da jini ali da ta ce kuma babun aina ya dafa musalli na alaihi da ila sallah ko kuma aina ya zafin musulmi na alaihi da ila majiya bayan ya kula babu na sallah yi ali irin wannan bayan buhari kula saboda shi abu dawuda ake baki ne na cikin baki sai kuma cewa kuma babu hanyar ya zaɓa mutane a na alayin shi ta da hannun majida shi mai sallah ya fi cikin sallah ina da ita kan masa a ba su da sallah ba ko to don haka da maluma sun da ya aka cewa lallai a ke ƙarshen sallah ta rashin sallah ta kalma ya ne sallah ta kalma saboda ni in an ka ce a sallah ta kalma to za a samu sallah da yawa domin manyan shi ta kalma ta sa su ka tashi manyan shi ko ta kalma ga ita ta don haka ake aiki sadaka ba don cewa da samun ka a shi in ka sada ta kama za ka kai sada da najisa sada ka za ta lalace in sada ka ta lalace kuma ta ga duk wannan ce ne da ka so ka samu ko kuma wata ainihin misali da ka so ka samu ko da aka yi misali na ba same shi ba a shi ka ga misali ya kai gaba da sada kake ne don haka ba ruwa su kashe dan ga ana kiyayewa da ainihin maslaha da mafadin alalibin hadisi to bisa da wannan sai mu haka duniya gaba ɗaya duniya musulmi gaba ɗaya in aka ba rashin sallah ta kalma ya yawa domin in kuma sallaci an yi wani da kalma ma musamman duk da kalma su kai sannan bayan haka kuma yau duk masallaci ne musamman wanda wadata da an ka samu ko dai suna da kafin ko ko suna da leda ko da wuya ka samu masallaci haka nan cikin da ke da ne kaga za ka yi ko an sa kare ko ba sa kare ba za ka yi ko an sa kare ko ba sa kare ba za ka yi ko an sa leda ko wani ko to shi ke da ka ga yanzu in ta zo da in ta zo da masallaci mai wuri kawai da kalmar ka ka ta ku sani ya za a yi da wani nan wani yanzu da mara ya zuwa ya je sauka ta ga ya maka zuwa ko ka jawo mai zai ya tuka da wani ko ka jawo mai tanko shi wani sannan ba zai ma ai an ce ai an ce ka ta ku da ka ta ku da ta ka ta maka ka zo ka ta ta ko ka ta da wani ko ka ta da leda ko ka ta da kai ya za a yi da irin wannan a shi kenan kaga alhukum bai zuru ma da illa ko kuma kishi na zagayawa yawa da illa a shi illa da ta sa a tace a illa ta kalma shi ta ga in ka ko zai zai rana yanzu wani yanzu mutum da cikin mawuyi sannan in ba a rufe ba da wuya ta samu zai da wani shi da ne ka samu ta ya sallah ta kalma saboda ba ka yi a kan ta ko sai ka nuna sai zaka fasa wanda ko can za ya rara ko na haka an gaci ma ka samu asiri ta ga wani ko ko arzuwa ya kai su kai da kai to yanzu in ka diba yau duk wadannan iloli sun gushi alhukum ya duru ma aljannati hukunci na zagayawa tare da illa to in ka diba babu illa ta kan rana ba ta kai ba ko a shi ke nan balle ce ka tsalla ta kalma ko da gudun da kan rana sannan kuma an ga ka tsalla ta kalma a ainihin wajen suna cikin zina ودودي da duk nufin cikin kulle masjidin to kuma akwai wata illa wadda kana illa ta garma. shi ne masallaci ya sa ga gare su mai yawanci ko kuma shi ta gare su to ita wanda na sa a bar sallah ta garma a sallah ta ba ta garma ba a cikin idan ka gaba wa suka balle ma sun ce a cikin sa buhari ko kawo a sallah da ali zai shigo da ma a shi kenan ana iya sallah akwai wasu tsakanin da bakka da ainihin wurin jami'in ka ta ga can akwai wasu tsakanin ta wasu da goshinka na akwai wasu tsakanin kawafar zarinka da tsakanin akwai wasu tsakanin kasa da goshinka shi ne tabarma ko kuma shimfiɗa ko kuma hularka ko kuma rawaninka sannan akwai wasu tsakanin hannuwanka wanda shi ne humra ko kuma tuwayen ka da kauri ta yadda ce hakan ka sannan kuma akwai wasu tsakanin wajen kahunka wanda aka ke kuma ga sabila a kansu tun da mazo Allah ce an hore da ke sabila a cikin guda bakwai ko a shirya da kayan akwai wasu tsakanin kuma sai da kahunka ga su da takalma lokaci bayan ya kai wani kawo alatu a iya sallah da kuɗi bayan wannan shi da shi da ba ba to yake babu sallah da rifa bayan magana aka sallah da kuɗi a shekin nan ga in ta samu wani abu wanda ta ce hadisun na mai ma ka ga daga bayan halala ya kamata ka yi amfani shi da nuna bayan rana a shekin nan saboda ni saboda shi ne a shi ne zoki gare shi mazu Allah yana cewa yin kuma wala ka ku sauka tsakirar kusananta fa inna ma ku isu mu yasu da zama a duniya a aiko ko ba mu ba mu tuta ba ba mu tuta ba ba mu tuki ba mu tuta ba haka shi in yanzu ka zo da takalma ka cikin masallaci kai sallah kuma ka sunanta dan an samu sauki ba yanzu ma da sauki sosai da ke sallah takalma babu zai na zana bayan babu zai na zana sannan in ka shiga cikin masallaci ko ka ba shi da in kana ka ɗan cikin haka ta samu kai amma nan ga malum masu ce ba biyan sallah ta karba ba wata hadi bane haka ibnu da kike yi ce yace rusa ce kawai a sai ita kuma rusa da ma ana yin saboda dole dole ka za a yi rusa da duka da an ce a yi rusa to wani dole da ta faru da wata ka ce a yi rusa babu da zai bin babu bayan mai bayani akan sallah da ainihin hufi ana sallah da hufi ko ba a yi حدثنا آدم قال حدثنا شوبة أن الأمر تعالى كمثل إبراهيم ناس إبراهيم النهدي يحدث عن حمام بن الحارث يا كان شو حديثي كوكو ما كان يرسل حديث لك حمام بن الحارث da يجب تباشر شو كان إثنان يجب أن أن يجب أن يجب أن kaga wannan amal da Sulaiman ibn Harana da duk kuma da bayan wannan hadisi shi ma tabi'i na ga shi ma wannan amma wannan hadisi shi ma tabi'i na kaga ya ga shi kuma ya ga قالت رأيتنا كجابر رأيتنا كجرير بن عبد الله على بجلي قالت تيكو رأيت جرير بن عبد الله قال يا يهس آري ثم توضأ سنة الولا ومسا على فقه يقول فيه ثم سألنا آمن مني صلى الله عليه وسلم وسأل أنك تبيش أنك شيء يا ذاك يصلى فهذا ممكن كاي كاي هس آري كاي دا ولا كشهد ممكن صلى الله عليه وسلم إيه بهو في قوة كاوم صلى الله عليه وسلم فقال شي رأيت النبي أنا كما الله صلى الله عليه وسلم أنا أجل هذا أنا كما الله يجي ودني يوحك الماني يعني كابوش ما الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم sai Ibrahim wani hajjar shi kana yi ujibuhun wannan ko ainihin aikin gada ainihin jirin Abdullahi ya aikata shi ne shawa a kan hudu kana ya kasance yin shi na fata da ɗan shawa kuma shi na fata habbai shawa saboda habbai ba su ga shawa hudu ba shi ko da yana zuwa ya kamar shi da yana manzo Allah ya ga ya daura shi ga wannan aiki ba ko ba ko da hajjar kai shi ba wasu sahabbai sai sun hajjar shi daga irin da yana Abdullahi ya kamar shi sai irin su wannan Cuba su ya sun hajjar wannan aiki da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance sahabbai wannan aiki shi da ba su shawa dan duk ta mai ba dan yace sai ni لأن لأن جميل تقول جميل kana min ahir ma sallama ya kasance shi ne kashin wasu ka mununta wa da cikin shi ne kashin wasu ka mununta a ba kashin mununta ba shi a ahir ma sallama ba da zuwa ma ita shi a wanda ya mununta bayan sa kuma ila shi shi dan sahabbai ya zo mai kuka yi sun kace ya zaka ce ya yi sallah a shaɗu sun ce ana ko sallah a shaɗu saboda haka wanzu Allah ya shafa sun ce to a duk da kuma wanzu Allah na yi ya yi ke gabanin zuwa ma ita gabanin su su ma'aika idza qumtum ila salati faqtulu wujuhakum wa aydikum ila marafiq wa amsaku bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn faqtulu arjulakum ila al-ka'bayn ashe kenan ka ga wannan ya zama su su ma'aika ko sai suka ce to wannan shafa da ka gama don Allah na yi ya faru ne bayan gabanin su kama'ida sai ce ai eh, ma aslamtu illa ba'da bil ma'ida ni ba mutum da sai wannan su su ma'aika zaka ce ta na yi wannan ya tace shi na ba su shawa saboda ni لأن جريرا كان من آخر ما أسلم shi a cikin cikin kamfanin da kashi ba an zuwa da su za ka shi kenan ka ga nan aiki ne su zuma ida su shaye shi ba su zuma ida hukunci suna nan wani da sannan hukunci da sha hukunci shi kuri da nan a shi mun samu hukunci duko imanin dalilai na aulani imani a yi aiki da hujja aiki da hujja guda yanzu ma da hujja da wani da ko wanda ma wata zo haifu wata manzo su da za a laifin su ba mai zanen mutum ba su yuda a cikin sai ta kan ta da suna abu wata ma an da amashi an musulmi an ma furokin an da muke tunan shuba an ce wata abin da biya san da za a na wanzu ala a wala na zuwa wanzu ala na arwata don zuba mai shina a wala ba wanka a kai ba wata abin biya san da za a na zuba wanzu ala ruwa arwala ba ma sa haye shafa ala bai da aka mutu ne guda biyu su za kuma yi sallah ta ga wata ma hadisi guda biyu to shi hadisi akan sha mutu hadisi na wata ya kasance ya kai wata hadisi guda biyu sahabbai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa wasallam wajen sahabi hamsin ko da ɗin yau yau daga cikin su akwai a cikin wata duk aji hadisin wata da zai da turtuna hadisi na amma su ala hukai babu idan nan fi musulula wanda ya على ما أقول وأنا مخلوق بعد بالله يحسن حديثي وأنا حكيم وما أقول وكما أقول أديب الإسلام والحمد زيادة الفتاة أنهم تقبلوا لم ينافي ما رواه الأفضل فإن فصل الأرجح المهقول وسير وسير شان عندهم مرفوض كمدن من مات ولا وارث لا إلا الذي آتته قوة لا ابن قيينة وحماد سلا والمرسل المهبول جم الفللا وإن يحارب التهيب الأمثلا قد ta sai ta ce suna ah, bayani akan ainihin hadisi da aka ce mahfuz da hadisi da aka ce ma'rufi da haka ta hadisi mahfuz na sha da hadisi daga muqabala da shi ana ce mu wannan hadisi sha hadisi da aka ce ma'rufi na sha da muqabala shi ana ce shi muqabala wa da ma'arifu sha da ke nan wani mukai sannan ma'arifu mahfuz da ma'ruf shi na ce ziyarar jima'i ziyarar jima'i kare na amintattu kuma ana tabbata an huta gare su idan a mace ce zo da kare to kare nan baka gode na amma hada da shi illa tulati in kare nan bai kore ma da wakon abdul abin da ya kasance kowa abdul da zai fahimta wa isani ya wato ba in ya kasance kai, yi ruwaya hadisi tana da kasance. shi ruwaya ta ta saba mata shi kafin to ba ya ke ta kasa yake ta kafin ta ka sai a ce mata shi a rufu za a ce mata Na ake yi wannan kuku idan mutum da ya kasance shi a cikin zuwa babu shi a cikin zuwa babu ya yi ruwaya hadisi ya saba masa katu sai da katu sai a ce mata makaru kwatin sai da sai a ce mata munkaru wannan in kaji an ce munkarun to shi na da mukabala da ma'aru in kaji an ce shazun sai da mukabala da ma'aru na ce ya daunin ko yadda shi faɗi da faɗi in ta kasance ruwaya da katu ta saba mata a wasu ko ta saba mata da katu ba za a da jahu wannan kasance a jahu duk da mutum kanan sai a ce mata a buɗe to gairuha shi ko shi ne wanda ta ce baturi da sai a ce shi sai a ce shi yazo malakudu abin wa ina da mu za su ba shi da ma za su ko fara kamar ai a yi a shi. kada aiki ci saboda ni hadin na yi waya ne amma ta amma wata kuma ba za mu bar a autar kuma mai aiki ta sai kuka misali da hadisi wanda ya kasance da kashin ya saba masu ƙasa yace kamar yadda mamata ya fa hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallam wanda an gabaito ba mazo Allah shi wanda ya mutu wala ba da ku kai da magani in lallabi a daga ku in ba wani ke kashi ba abubuwa sana gudun zai in ba yana dunna hadisi ko tafi wa daga wannan daga abul dinari shi kuma din dan wa daga daga wannan abdullahi dinari shi kuma abdullahi dinari ya dunna hadisi an hausa ne a dunna abadi daga abdullahi da abbas ala ya ce watan wani mutum ya mutu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wani mutum ya mutu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kasance da da gado ba wani ba wanda ke mutane manzo Allah ba wani ba wani gado to shi wannan hadisi kaga ibn uwayna da ya zo na hadisi murtasiki a ya zo hadisi a mawzuli ko dan abin da ke ibn yana an abdullahi bin dinarin عن أول جشع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أنه ما هو بش أبدا ابن عباس hadisi ya ke nan ya kasance murtasili marbuci marbuci murtasili to sai kasance amma sun da ne ya tona hadisi shi kuma hanyar wajiya a ya tona hadisi shi ma wa da abdullahi da dinare daga abdullahi da dinare a an auta da auta da amma an da shi sallallahu alaihi wasallam wannan abdullahi to ya fita Allah ta ba shi shi cikin nashi nashi kana shi ya zubi kenan ya zama shari ko amma da zaidin abdullahi bin amma da zaidin abdullahi bin dinari a hausa ita an da shi na sallallahu alaihi wasallam ba a bashi ta hadisi ba hadisi da ba a ma hadisi a suna ne ana jin shi mutane ko ta ga nashi mutane na wannan yin bayan shi mutane na mutane na to akwai ziyara ko babu ta ga hadisi cikin yana hujjar da Abdullahi bin Abbas ga islahi shi kuma wannan amma bin zaidin babu ziyara ya zuba ziyara ba to ko da suke kasu sikatun ya sa abu sikatu wannan sikatun ya yi riwaya hadisi da ziyara wanda kuma ya babu ziyara to amma amma bin zaidin ana gani da mushi da yakin da yana yin islahi amma bai kasance shi in mu zaina sikatun na halin na mutum na zai samu ainihin mutaba a cikin su ne ta wannan wa ta ibnu jurayj mu gairu bila ta kai su wai wannan hadisi ne dai riwaya ta ibnu jurayj kenan wa dan wannan a ibnu jurayj shi ma ya riwaya an abdullahi ibn dinawi an dauka jada an yi abadi wa gairu haka na ma wani ne haka ya waito kenan ta ga kai sun yawa to mun samu da tsari wajen guda kuma guda hudu sun yi riwaya da ziyada amma riwaya da ainihin hamadu zai ba da ziyada dole da hudu kenan amma da zai ji kanin na amma ana ce mishi aminu ne wala aminu ne wala Allah ya a ne ta shi bai cikin halittu Allah shi ka amma duk da shi an ce yau na ko to amma ga shi har wasu da bayyana dole za a duka ko duka su ba da ni sai muka dauke ne mun bayyana saboda ni ka ga ta shi ba biya shi ne muka bura don sai ba don masu ka kai a kan cewa wannan hadisi ne wannan mahmud hadisi ne mun bayyana hadisi ke na inganci ba mutum jina rukuni na ba ma ba ainihin mutum ke na ko an kiyaye wannan to wannan shi ɗan misalin mahakuli da shaɗu to ɗan misalin a hadisi ne da shi kuma wata ma'arufu na da mukaru to shi na ce wa in yi hadisi da ifa al'amdala wa in da ji a da ifa wa in idan dai wata adda ifa mai rami ba da ifa ba wa in da dai adda ifa mai rami yi hadisi a al'amdala wanda ya kasance shi ne mafi ce gare shi da ibi ya saba ma sikata to ka zane munkar wannan shi da muke wannan munkar wa ma'rufun ga shi ko zai shi mishi ma'rufun yana shi ko shi bayyana dan misali shi kuma karbi ma aqama ma aqama salata wa ata zakata wa hajja wa sama wa qaratai ma da hadal janna ma aqama salata wanda tsaye da sallah wa ata zakata ya fitar da zakka wa hajja yayi haji wa sama yayi azumi wa qaratai ma ya dauki nan bako da hadal janna shiga ga janna ake yana da ko to shi wannan hadisi ya an gani ba bai nuna bai nuna hadisi ya nuna hadisi shi nuna hadisi din gaba ya nuna hadisi din hadisi haka shi kuma hadisi aka da gaba ai ya nuna muraisi ya nuna muraisi da gaba daga Abdullahi bin Abbas marfu'an daga Abdullahi bin Abbas marfu'an ake ayi ubay kunna hadisi an abi haka an bilal bin hurayz an ibn abbas marfu'an kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma aqama salat wa ata zakat wa hajj wa tabu qadam da Allah kenan an kiyaye wannan to amma duk sauran masu riwaya hadisi abinda sun samu wa wata daga ainihin hadisi tada hadisi tada ya yi riwaya hadisi ne daga iyalin Hurayth alimna Abbas mawquman kawai huna magana da Allah ya tabbata kenan wannan hadisi yake kenan a an hadisi tada هذه إجابة مريض أن الأصابع قال ما أقام صلاته وآتى زكاته وحج وسام وقرأ كيف أهل الجنة حديث يذهب قومي لا كلمة هو أن حياة أو جنة وبيقول هذه ما حديث يذهب قومي مرفوعي كو فأشيء إذا أنت تبا يوم حديث يا كونا لكن مرقودي يا والله حديث مرفوعي لا يوم حديث مرقودي لا تو مرفوعي أول زيادة مرفوعي باب زيادة yadda aka ake ba su daga ake a gidan su wurin da ba da annabi ƙara ma a kama talata ko sai kace a gidan su wurin da ba da ƙara ma a kama talata nan kawar abu zai da ba da ke kuma ƙwaro da lina ƙwaro da lina shi ƙwaro abu zai da ba da lina shi ba ko ko to yanzu ziyara wani ba tare da ba to ziyara zuba ko ya rushe saboda hadibu na hadibu na hadibu shi a zuwa ba ya yi da jama'a masu yawa a keke na ba ko ina ya da ta ta ta da ya da ta ta wani a shirke da kakar shi wa abdullahi a da shi mace goli na danka da ba za mace goli ko da ta ta na danka yau da hadisai guda sun yi kauna da hadisin sun yana ya kamar shi ne da ya kan shi da da zai ko amma shi kudin da ba shi ne da ya samu sai kasance duk can rikalin na sun kai sun wasu wasu idan rikalin sun kai kamar wasu wasu sai a yi ba gani su a sun kai yawa sai a a na na shi ko wanda ba shi ba a bin shabu shi ko da shi bai wani kafa ba mai ƙarfi na ga wani yi wannan mai ƙarfi na ya yi wani ta da za a yi za a ɗauka a mai ƙarfi ko a ne mai ƙarfi sai mu ce mishi sai mu ce mishi da mara ƙarfi mu ce mishi mu ce mishi a ke nan kaga ma'aikatan wal mukari wa shazi wal alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ko da takalma ba da yana ana da takalma ai muke ko mutane ya ce أو كان أكبر لحن فحلقها أو كان أكبر لحن وكما كان صلى هاي كلمة أقول لك أحسن كلمة sai ka danna ta sai ka ce sai ka miki hawo أو كان أكبر ألف فحلقها sai ce ka ashe da kika ci da kike da hari to din zahira na shi ka ka ko to ashe ko da kai sallah ta duka sai ka jiwa da ta ko ka ka jiwa da ta ba kamar kun da su ba ko da kima ta haka da ta ce sai ka duka sai ka kai na kan sai ka ce in ma yayi ya kuma sai ka sai ka kuma sai ka ce kuma sai ka sai ka ce kan shi ke ta bar da sai kuma je ka sama eh. to ta ga wurin jana'iza in ka zo sai ka ba musu shi ba saboda ka rubuci ba su jira ko kayan babu kuɗi dama tana da annabi akwai da ta kasan su kai kan su ga tarihi da su da kakari don shi ake kira sallah ta kalma ta sallah ne ta sa ai sallah ta kalma ko ta shi ce sa da ta sallah ta a shi kenan ta ga in wajen da la'iza ce ta wuri guda ce wanda babu kudin sallah ta kalma wajen ilu wa ainihin a jali da ya halarta a yi karkar idan wanda ka ta a yi sallah da ba kwanci ba na fita a bar da kwanci in ya sallah kwanci shi mai sallah ne ya ce amma wanda ya haku da buwaye da shi ma ma rufa sai in gata da mai sun ce sallah kwanci shi ma in jere ta tafa dama ya ce musu wani kaskare kaza in ya kaza za ka samu tuntuwa ba za ka yi ba don a cikin ya kaga wajen da ilmu a ne a dalilin mutum shi na halatta aikata idanu wanda suna isa da a cikin nan wajen da ilmu a ne a da nisan kai. shi na halatta aikata idanu wanda suna isa da cikin nan da ko gindin ko zai da kamata in dai gidi ya riga ta fata shi kada a yi fada sannan in jima'a ta kama da wasu ya ko sai wani ya kasance in ka zo jima'a za ka iya yin sannan eh, ke sallar ba za ka ba za ka rinka ba in kana zuwa juma'a tun da kai zuwa juma'a kana da sallah ce ashe ba ko ne ka tashi da juma'a in dai ba yawo a kana ba amma in ya hana yawo ya ke sai a zauna wuri guda ko da gudun motsin ni kada ne ka sanke shi ne na mutawa ta shi ga su samu su da mun gaba ne in ya taimaka kada ka yi yadda ka yawo ka zauna wuri guda ko wannan ka ba za ka yi juma'a ko juma'a ta fara gare ka udurina ko da abin da kafiri na ai nan ana aiki da eh, aida da likitoci sau an da bibi harafa sau an da bibi ko inda da bibi ke mutu da kai bibi da aka ce ba a ce da bibi musulman ba akwai wuraren da aka samu tashi da ta kafirai wajen abin da shafin magani ana amsa da tafi in yi ce ka zaga ai ana da wani haka nan kuma wajen abin da shafin kare kai ko ainihin haifa na hannu in shi ta yi ce ka zan gaga wani faru ana da shaka mutu da ta ba da mutu ko sai ya baki da an cire ma wani kai sai aka zo a biyar zan da jima an ka ce an kai mu an kai mu in ya mun an ka ce shi mu ka ga don tana yin ballon da kai kuma da shi wani yaji ba ta lillahi kika kai ga kike zuwa kuma ji ba ta lillahi kike shi an ba na da magana da mutum nan ba da da an ba sai ya kago ana amfani da ka ga wani littafi da zai fito da amfani ko kai na'am a biyar sallan wanda mata ne ba su kulle malum masu mahana cikin jihar da ya fadin shi wa abdullahi ya kawo mata wata maluma a kan wai an yi tambaya an tambayi ko wajiri ne ko wani ne a kan hukuncin wanda ya kasance bai kulle kuma limani na shi ana ga ta sallah ko ba a da sallah shi za a yi sallah ba an ka ce ne ne hukunci wanda bai sallah shi a da sallah ko abadi shi da sallah ya ba amma nan malum sun yi bayani sun kace au ba ni kuɗi jari in ka fi fara kuɗi jari a kan sallah to wasu malum sun ce kamar da sallah kara abada wani kotun shi kamar shafi lokaci kuma ta ce kuma Allah ma ta yi wanda aka hana ali fasi ko yi shi kari mai fasi kanci na akida da zuciya shi an ka hana ali sallallahu alaihi wasallam fasi kanci ne na gonin akida da ko kuma da na ainihin bid'a da ya kai ga ta shi ko ta fasa kashi bid'a mukaffira ko bid'a mukaffira su ka fara da ya sallah in bid'a mukaffira ko mukaffira wanda kasance bid'a da ta kai da ta kai ko ta fasa da shi wannan fari wannan fari wai ta kalin nan to an ka hana a sallah ce da shi amma fari ko mijali amma ruma da lafa a mijali to haka ga shi ke nan ta ga mai wanda bai kulli fari ko na mijali amma fatawa wanda a cikin ainihin da ya fita ya tsari ta nuna kan shi gaba da sallah wanda zai shi ma bai sallah kullum abin da ake kullum hana mata ya tare da in za ka ta kuma sai ta ta shari'a shi ya kake mutum matan mazo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai ba ba ta su yin ta ba ba masu cin kasuwa ba masu ba masu zuwa wata ba wannan ba ku je ba ne duk mace da ka zo wata ba ku je ba ce mace da ke cin kasuwa ba ku je ba ce sai ba a ku je hannu idan ke ce ta jahiliya da zuwa makaranta da karantarwa in dai ita ce wanda ba ta shari'a ba ta lalura ne a ita ta lalura mace ka sace ki da ba da mai kishi ka sace shi ake yi da iyali sai zuwa da ku gidajen mata irin da zo da ku ko a duk da kuma da wani wanda ya halatta amma dai ta ta zuwa wani aiki wanda ba ta ce wata da lura maluma sun yi bayan nan ka ta yadda aka sanya ma al'amar da ake ma al'amar da ake ma ya yi bayani cikakke a kan gidan mata ya kuma haramta kuma ya kawo hujjoji a kan haramci mai take wa nan zai na idan ta buki idan ce da lalura an yi dan bikin ta zo mutum amma da daddare da ita da ta ta ba a mace da suka ne rikowar rana ta dawo bayan faɗuwar rana ta yi da rana tana gani ana gani wani na tambaya wai ya samu shi salatin da ba'a su ga mazo sallallahu alaihi wa sallama an samu a yi salati da ba an so ga mazo sallallahu alaihi wa zama mun yi bayani akan alƙawar bani ko da zaki Allah ne shi na wannan na na na tahawi ko ya yi nan a hawi rubuta alshahin ya ke sosai ya san ya mishi alƙawar bani ko da zaki Allah ne shi kuma in ka ba akwai abin da za ka da kace ma Allah kuma ya zahir malkuwa ne ana cewa shi ga irin ayati ko nawa ne na abin da ne ba ga wanda ya mai ba muni bayani ana salati ko yanzu kana kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai ka tsaka ne ka in dai ka da ka sai kai salati da ka to ka san inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima umumi wanda zai da shi نعم. نعم. كاتب ذا أيرو عشان ثلاث سنين. ya tana da a bari sai an samu lokaci ya Allah sai an samu lokaci da an zuwa kan Allah ya Allah yana da niyya hakika yana azumi na in ba da yi ba saboda yawa harshe da azumi ya ga ya ga ya ga ya ga in ba da ya ga azumi ba ya ga ya ga ya ga sai ya dawo shi dora amma in ji jawo ka yi tsiya idan ha da ha sai shi ya jawo da iya shi da alisa shi na azumi na wata biyu ya yi wata ɗaya sai ya ga zafi ya yawa ta ce mai kuma so shi dawo daga gai ne shi wata iya sai shi dawo ga hanya sai ina haka nan ya kuma amma ba ka ta bai sai ya kawo tsakwa da yi ni da ko ne bana ya yi shi azumin ne shi da sai kasance bayan haka nan sai ya ta fito mai dole sai wanda in yi ja ta tura in ya aji cikin wakata ko ko da sabon wakata cikin ce da da wai ya samu yana yana ne haka bayan ya haɗu ya zo ya zo ruwa ne na kwata ta mutum haka ne ya samu matsala ta haɗu ko da shi ne za su ba a nan ya yi shi kuma eh, ba a yi a cikin ya ce ya ta yanzu wacce yan ta a bai da ko wannan za mu diba wasa'i والقائم والراكب سامعون لما وحد الكتاب لا لا لا Thank you. Thank you.